الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد آه، يومنا رانا لا ربا قوم بوطن شعبان على الطريق دا أربعين دبيو هجرية وما يبشرن دهو ga watan uku dubu biyu da uku da ishirin da ɗaya miladiya wannan shi ne darasinmu na saba'in daidai a cikin darussan da muke a littafin muktasar siratun nabi sallallahu alaihi wasallam siratu ashabi al-ashara muna kan tarihin sai na abubakar Allah ya kara yadda a gare shi kamar yadda muka ji bayan kammala yakin yarmouk to kusan a cikin manya-manyan ahadar hawadi abubuwa da suka abuwa lokacin sai na abubakar muhimmin abu babba guda ɗaya ne wani ba shi ne jam'ul qur'an shi kuma sai a bi bashin ta insha Allah sai ya zanto sai na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi ya yi iya bakin kokarin za tun lokacin da ya karɓi halifanci ya shagal da gyara rikicin cikin gida da kuma gyara rikicin waje ya tura rundunar buɗe iraki an shiga har madaɗin an mai ita zama nan ne matattar sojoji wanda ita madaɗin da ita ce asima ta mutanen fasha sannan ya je wajen buɗe sham har da rundunar ta ita zuwa ga dimash aka dinga samun nasara aka dinga buɗe ƙananan garuruwa da manya wanda kuma da inda aka buɗe ya shiga cikin hurumin addinin musulunci to ana tsaka da haka sai suna abubakar allah ya ƙara da a gare shi sai ya kwanta rashin lafiya an samu ruwayoyi biyu a kan rashin lafiyarsa ruwaya ta farko tana da rauni cewa wato yahudawa ne suka sanya masa guba a cikin abinci da suka bashi ya ci tare da shi da wani sahabi da ake kiransa attab ibn asid da kuma alhar ibn kalada wannan shi ne masa tasiri kusan tsawon shekara ɗaya sannan ƙarshe ya zama shi ne ajalinsa allah ƙara da a gare shi shi ma attab daga baya ya mutu a makka a ranar da sai na abubakar ya rasu a madina to amma wannan gaskiya ruwaya ce wacce take ba ta da isnadi ingantacce da aka shi yasa da yawa daga cikin malamin tarihi suke komar da sababin rasuwar da zuwa ga al'amari na ɗabi'a natural dalili ne sa sai na abokar ya rasu kamar yadda na na aisha allah ya kare da a gare ta tarawaito da kuma abdurrahman ibn Abibakar bakar wanda wannan su ne 'ya'yansa na cikinsa dukansu sun rawaito cewa farkon rashin lafiyar sai na abokar sanadiyar da shi ne wata rana ne ana sanyi muku muku shi kuma sai ya buƙaci wanka sai wanka da ruwan sanyi sai ya ji baya jin daɗi a cikin ta sai zaɓi ya rufe shi to sai fara rashin lafiya har sai da ta kai shi kwana goma sha biyar baya iya zuwa masallaci sai dai sai na umar ya wakilta a matsayin shi zai wa mutane sallah to a wannan lokacin ne ƙarshen wannan zazzabin da ya yi shi ne ƙarshen rayuwar ta ya rasu a ƙarshen to a cikin sati biyu na ƙarshen rayuwar sayyidina abubakar allah ya ƙara da a gare shi dama yana ji a jikinsa kamar a rayuwar ta ƙarshe kuma dama haka allah ya kan yi ikonsa wani lokacin yakan sanya wa bayansa waɗanda ya ga dama a ciki saboda wata hikima da Allah ya ci sa su ji a ransu kamar suna babbana da duniya ne akwai mutumin da sai ya gama komai kawai wanke kansa ne da sanya wa kansa da kafa ne ba sai wanda kuma ga bai kansa yana afirka amma ba sharaɗi ne a ce dole dan mutum zai mutu sai Allah ya gwada masa ba amma yawanci sai kaga wasu Allah yana sa mutu su ji a jikin su to sai na abubakar a cikin wannan sati biyu kullum yana tunanin in ya mutu ne take makomar musulmai saboda ba su da wani nafsi a hannu wanda ya fito fili ƙara ya nuna cewa daga wani cewa na cewa na cewa ne domin shi kansa halifancinsa sai dai a ce an samu ishara wanda watakila an tattara isharorin za a iya jingina da su a ce hujja sai da dalili a akan sa'adun sama yana haskawa mutane amma da a ce ba sai na abubakar aka naɗa ba bayan manzo Allah sallama to da ba a yi kuskure ba saboda ba nassi aka saba wa na manzo Allah ba amma azallahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar sai Allah ya sa abinda manzon Allah ya so wanda da shi ne zai zaba dama zafin da zai kenan shi ya tabbata to sai na abubakar yana tunanin me zai faru don haka ya matsa lamba wajen shawara kan al'amarin waye zai kasance shine khalifan muminai domin ya san cewa zai koma zuwa ga ubangijinsa bani wata to ba zai samu nutsuwa ba har sai ya tabbatar da cewa bayansa bai mutu ya bar baya da kura ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi annabi ne rashin nuna halifansa ba matsala ba ne ba domin cikin mu'ujizar da Allah ya masa ba zai bar al'ummarsa bayansa sun samu matsala ba amma shi ko sai na bakar ba annabi ba ne ba shi da mu'ujiza sai dai Allah ya ga dama ya saukar da karama ita kuma ba ta cikin sharaɗi tsakanin bawan Allah da Allah cewa dole ku ya saukar da karama abu shi yasa sai fara fafutukar cewa to ya zai da al'umma kafin ya koma zuwa ga Allah domin in ya koma zuwa ga Allah ya zama a natsa yake to a wannan lokacin ne sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi saboda wannan tsoron da yake na barin al'umma ya tuna abin da ya faru a sa'ifatu bani sa'ida sannan mutanen madina a farko suka kafe cikan cewa min na amirun wa minkum amirun lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ya rasu ya ga wannan kaɗai ya fi sai janyo fitinar da ba don Allah ya taimaka da na abokar a wajen ba to da an samu matsala to sai ce ni fa yanzu in na mutu to fitinar da za ta faru za ta fi wannan don haka sai ya garzaya a kan ya ya kamata ya yi to sai ya fara tunanin yadda za a yi tun a rakin da rahuwar rayuwarsa ya fara tunani da kuma shawarar neman halifantar da wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to a wannan lokacin ne ya fara tuntuɓa wasu daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akan wa suke ganin shawara idan Allah ya karɓi rayuwarsa ya ya ba wa khalifanci saboda sai Allah ya ƙara da a gare shi sai ya fara samun farko dai a ransa ya ji sai na amma bai gaskata abin da ya ji a cikin zuciyarsa ba har sai da ya samu rahman ibn awon saboda na ɗaya shekarun abdurrahman ibn auf na biyu matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na uku kuma nutsuwarsa da hankalinsa kowa ya sani abdurrahman yana cin al'ashara shi ma za mu dokar da masa insha Allah don haka sai kira abdurrahman ibn auf sai ce masa akhbirni an umar ibn al-khattab ina so ka ban labari gaba da sayyidina umar me ka sani game da shi ramin ne mamaki sai na bakar ya kira shi yana tambayar ta game da sayin na umar sai ya ce wallahi ma ta tsalini an amrihi illa wa anta a'lamu min minni wala abin duk kake so ka ji a wajena to ka fi da saninsa in dai game da umar sai sai na abubakar yake cewa duk da haka ina so in ji ra'ayinka game da umar sai ce to ya khalifata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi afdalu min ra'ayika fihi afdalu man ra'aita fihi min rajulin to gaskiya in dai magana ce ta Allah a duk mutanen da kake gani a yanzu ba wanda ya kai umar Allah ya ƙara da a gare shi walakin fihi ghilza amma in dai magana ta gaskiya ce umar yana da zafi yana da tsanantawa sai sai na abubakar yake cewa abin da ya sa kaga yana da sauri saboda ya gani ina da ɗan sauki sauki ne zalika li annahu yarani rafiqan ko rafiqan saboda yana ganin ina da sauki to in ya zan nai sauki shi ma ya sauki sai a samu matsala walau afdal amru ilayhi amma yanzu da wannan asirra fa suke wannan hira yace amma yanzu da zai zama halifa la taraka kafiran min ma huwa alai da da yawa daga cikin abubuwan da yake kai zai dina na tsaurara sai sai na umar baya wasa baya sakewa akwai abin da za a ɗan iya daga ƙafa amma in dai ba Allah ne ya ce lalle a daga ƙafar ba to sai na umar zai iya tsanantawa a kai don kar a bari mutane su sake kuma su yi abin da ba shi abin da Abdurrahman bin Auf ya faɗa ke sai sai na abubakar ya kara masa da hujja ya ce ya aba muhammad shi ne abdurrahman ibn awu kad ramaktuhu fa ra'aytuhu idza ghadibtu ala ar-rajul fi shay'i arana rida'an na sa wa umar ido sai na lura duk sanda wani ya fitatar da ni in ga sai na umar shi kuma ya nuna yana ya yarda da wannan mutum saboda kar ya zama fushi na da nata ya haɗu akan wannan mutum in wani ya nuna irin na fusata da wani sai umar ya zo ya dinga gwadawa an mutumin kirki ne mutumin arziki ne wa idza lintu da in kuma ya ganna yi wa wani sako-sako a ranar ta alaihi sai inda kuma shi yana nuna kaushinsa akan wannan mutum can sai na sai sai na abdurrahman bin auf sai ya gane tabbas abin da sai abubakar ya faɗa haka ne sai sai na abubakar ya tsaye shiru to zai sallama abdurrahman ibn auf ya ce to amma kar wanda ka gaya wa mun yi wannan tattaunawa sai tashi ana nan sai na abubakar sai sa aka kira masa usman ibn affan allah ya kare da a gare shi shi ma ya masa tambaya shi ma ya bashi amsa da wani sai na umar kuma shi ma irin ra'ayin da abdurrahman ya gani game da umar shi sai na usman ya gani ya ce to kai ma sai kira sa'id ibn zaid ibn nufail dan baffan sayyidina umar kuma mijin kanwar sayyidina umar shi ma ya ba da kyakkyawar shaida a kan sirkinsa kuma yayansa sannan kuma sai ya aika aka kira wani sahusai ibn Khudayr Allah ya ƙara da a gare shi shi ma ya ba da wannan shawara kun ga an kira abdurrahman an kira usman an kira usaid ibn hudayr an kira sa'id ibn zayd a haka dai in ya tattauna da kai to ba zai bari ka san ya tattauna da ɗan uwanka ba kuma kai ma zai ja kunna. ka sai ka ji kamar da kai kaɗai aka yi su kuma mutane ne masu amana kuma haka ne in dai kuka tattauna da ɗan uwanka ba kowa a wani ko bai ce maka ka rike sirri ba a kan ka je ka ɗau wannan magana ka yaɗa ta sai Allah ya maka azaba an gane mun ga muna wasa da irin wannan ko kai ka kawai sai ka zo abokin ka ya gaya maka wata ka da aibinsa kawai sai ka je ka samu mata da cikin ai wani ne ya ce mun kaza da kaza ita kuma ta samu kawarta ta ce wani nan abokin wani abokin baban wani ai kaza da kaza ita kuma wata kila ta samu wata kawarta da bata aure ba sai ta gaya mata ita kuma wannan kawarta ta samu saurayin ta sai ta gaya mata shi kuma ya samu kanin ta sai ya gaya mata shi kuma ya samu abokin ta sai ya gaya mata a hankali magana ce sai ka ga mutum ɗari sun san ta ko ka tashi ka ce ki amma da Allah kai ka dai zan gaya wa shi ma ya ce mu ka inda ya kowa ashe kai azzalimi ne kenan matsayin amana ballantana kuma har abu zo a yi kawo ci gaban addini ko wani abu na wata maslaha a ce to da Allah wannan magana katta fita wallahi wani munafikin yana tashi zai fita ya je ya fara yada amma ka duba ku ga wayannan bayan Allah ana gama wannan magana kowa ya tashi ba wanda ya san an yi hirar da dan uwansa tunda ba a ce ka faɗa ba za ka faɗa amma wani jan san a sani a san cewa shi an keɓance shi to ni ai ai sirri ma aka kira na yanzu watakila kana da wani aboki jami'in tsaro ya yadda da kai ya amince da kai akan wata matsala ta tsaro mai haɗe. la'alla ya gaya maka ne ka fara yin ta kanka kafin lokaci duk da cewa watakila shi ma amana ne ce magana ba ta waya bace zan zo in ka. to mun ji labarin akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza ai kuma kawai in ka tashi ka ce to ai ba matsala na ji kawai da ka tashi kai ma sai ka je to jama'a ta hawa rufa amma da Allah ne ni ma wani jami'in tsaro ne ga ya ce ka in gaya kowa to kamata ya inda mu tsatsu a wurin tashi to salamu alaikum so kake mu zama munafukai wannan tsurku sunan da ai da kuma haramun ne to nan bayan Allah Allah ya kare yadda a gare su ba wani wanda ya zama munafiki sai na bakar kuma duk da haka bayan ya gama da muhajirun kuma sai ya sake sawa ana kirawo masa wasu daga cikin mutanen ansa manya-manya waɗanda suke da ra'ayi in yi kira ka sai gaya maka ya ce yana so da Allah ka ba shi shawara game da abin da ya shafi al'amarin sai na umar shin kana ganin kana da cewa ne game da sai na umar idan ka gaya masa in ya ji wani abu wanda ka kawo yana da alamar shakkarka akan rukun na umar sai kawo maka gaskiyar da za ta kori wannan shakkar sai kowa ka ga ya jinjina Allah ya ƙara yadda a gare su sai na abokar abin da yake nan ya yi shawara da wa'annan manya-manyan sahabban cikin muhajiruna da kuma al'ansa to duk bayan ya gama kuma duk wanda ya kira in ya tambaye shi sai ya ga ra'ayinsa shi ma ya karkata akan na Umar din Allah ya kare da gare shi to a lokacin sai na Abubakar Allah ya kare da gare shi sai ga wasu daga cikin sahabbai sun zo sa suka ce suna so da Allah su gan shi wanda su kuma sun fahimci sai na Abubakar yana da azama akan zai zaɓi jagora to amma su kuma suna da haufi a kan sai na umar haufinsu shi ne gani suke kamar ɗan kaushin da umar yake da shi zai iya kawo matsala a wajen tafi da al'amura kuma kamar yanzu ba lokaci ne na kaushi ba su siyasarsu ba ta ga cewa a sa sai na umar sai suka zo wajen sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi kamar har tsalha ibn ubaidillah yake ce masa ya khalifata rasulillah ma anta qa'il li rabbika idza sa'alaka an in an istikhlafika umar alaina yanzu idan Allah ya tambaye ka yace ya akai ka zabi umar me zaka ce da ubangiji subhanahu wata'ala wa qad ra'aita ma yalqan nas minhu wa anta ma'ahu kaga yadda yake matsawa mutane tun kuna tare fa kaifa idza khala bihim ba'da liqa'ika rabbi to kuma ko rabba in kuma ka koma ga Allah kaga ya zama al'amarin saura shi kadai a tunaninka kamar ba zai zama akwai matsala ba to nan take sai na Abu Bakar ya fusata ga zafin rashin lafiya yace ni ku zaunar da ni aka tashi aka kama shi aka zaunar da shi saboda aka yace abillahi tukhawwitunani so kuke ku tsoratar da ni game da Allah subhanahu wa ta'ala khaba man tazawwada min amrikum bi zulmin aqulu allahumma istakhlif ala ahlika khayra ahlik Allah ka wa mutananka wanda yafi alheri a cikin mutananka sannan sai sai na bakar yake ganin kamar wannan tim ne ya zo da yake wakiltar waɗansu da ya ce da ɗalha ya ɗalha ablik an neman wara'a duk waɗanda kuka baro ma in akwai masu irin ra'ayin ku gaya musu wannan shi ne ra'ayina kuma ga shi nan na gaya musu kuma sai da na roƙi Allah sannan Allah subhanahu ta'ala, ya datar da ni akan wannan al'amari to a lokacin nan sai ya kwanta Allah ya ƙara yadda a gare shi sai mutanen duk suka tafi sai zan to ba wanda yake wajen sa sai sai na rahman ibn Auf Allah ya kara yadda a gare shi a ranar karshe kenan da ya gana da su to sannan daga baya sai ya sake sai washe ne sai rahman ya sake dawowa ya zo ya gaishe da sai na Abubakar Allah ya kara yadda a gare shi bayan ya gaishe da sai na Abubakar a lokacin sai na Abubakar da kyar da kyar sayyidina abubakar yake iya magana sannan sai magana da shi abdurrahman ibn auf din allah ya ƙara yadda a gare shi har abdurrahman ibn auf din ya dinga rashinsa ya ƙara kuma tabbatar masa da hakikanin wannan ra'ayin nasa da kuma cewa lallai ra'ayi ne wanda yake ya dace sai na abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya nutsu bayan ya nufi sannan to bayan ba kowa sai sa a kira masa usman bin affan da shine usman bin affan ya zo allah ya ƙara yadda a gare shi dana bakar ya ce zan maka shifta ka rubuta kaga wannan ya nuna kenan yanzu hatta a idan sai na abubakar daga umar sai usman a matsayi sai da ya bari ba kowa sai kira usman ya ce zan gaya maka ka dinga rubuta bismillahir rahmanir rahim za a rubuta wasiya ke wasiya ta wilayatul ahad ga umar allah ya kare ta da shi ya zama shine crown prince yace bismillahir rahmanir rahim hadha ma ahida abu bakr ibnu abi quhafata fi akhir ahadihi bid dunya kharijan minha wannan shine abinda abubakar yayi alƙawari ya kuma zartar a ƙarshen kwanakinsa a duniya sanda zai bar duniya wa inda awwal ahadi bil akhirah kuma farkon lokacin da zai tafi zuwa ga lahira dakhilan fiha zai shiga zai shiga kuma ya koma rayuwar lahira haythu yu'minu حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب ranar da mutum zai je lahira wanda kafiri ma a lokacin zai yarda da Allah yarda cewa lalle Allah shine kadai abin bauta a lokacin fajiri da yake fajirci a duniya a lokacin zai ya yaƙinin cewa rayuwa ta nagarta ita ce rayuwar da tafi a lokacin makaryaci a lokacin zai fito ya faɗi gaskiya lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al kha'ibin a lokacin ba wata maganar munamuna ya ce to a irin wannan rana inni istakhlaftu alaikum ba'di umar ibn al-khattabi na nada muku umar dan bayan rasuwata fasma'u lahu wa ati'u ku saurare shi da abin da zai gaya muku kuma ya ba ku umarni ku yi masa da'a Wa لم آل wa ورسوله ودينه نفسي وإياكم خيرا ودينكم ونفسي وإياكم kuma na yi iya bakin ban ta'aita alkhairi ga ubangiji ga wajen tsara addinin haka manzon Allah wajen tsara sunnarsa haka ku da Allah ya dora mu amana ku wajen tsara rayuwarku da addinin ku da mutuncin ku da dukiyar ku haka zalika nima duk abin da ya kamata na yi wa kaina wajen yin guziri na yi ban takaita ba fa in ajala in umar yayi adalci fa zalika zanni bihi wa ilmi fihi to dama abin da ya sa na nada shi kenan kuma a iya sani na da shi ban san shi da zalunci ba wa in baddala in kuma ya canja daga yadda na san shi kullum mri'in maktasaba min al-ithm to dama duk dan adam in ya kuskura ya tsururuci laifi da kuskure to dama wannan laifin da kuskuren yana komawa zuwa gare shi ne walkhaira a rattu ni kuma ban nufi komai ba da yin haka sai alkhairi wala a'lamu ghaiba amma ban san gaibu ba wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibuna duk waɗanda suka yi zalunci ko za su san makomar da za su koma ranar alkiyama wassalamu alaikum wa rahmatullahi amincin Allah da rahmatar ta tabbata a gare ku sai na Usman ya rubuta wannan wasiƙa sai aka ba sai na Abubakar sai buga hatiminsa to wannan an ce a wata ruwaya an ce na abubakar yana cikin rubuta wannan wasiƙar dan yana jin jiki a ranarsa dab da ƙarshen numfashinsa ne sai suma yana cikin rubutawa ya zo daidai in nistakhlaftu alaikum kafin ya ce umar hukumi alaika ya suma shi kuma usman sai ya ji tsoron kar abubakar ya zama ya mutu ne kuma wasu su zo su ce ga wani sai maza ya rubuta umar saboda ya riga ya san an yi shawara da shi kuma ya ga ra'ayin abubakar ba ba a tambaye shi wani umar kawai aka tambaye shi dan haka kawai ga marin shi nan tunda ya ma fahimci abin da abubakar yake so ya faɗa ke to da sai da abubakar allah ya ƙara yadda a gare shi ya farfaɗo sai ya ce karanta mu a sai ce in nista halaftu alaikum umara na halifantan muku da umar bayana in nistakhlaftu alaikum umara na halifantar muku da umar bayana walam alukum khaira ba wani alheri da na takaita kuma ban yi muku ba hatta bayan dab da rasuwa ta na zaɓa muku wanda nake ganin cewa ya fi alkhairi. to sai na abubakar yana farkawa sai ce karanta mun abin da ka rubuta sai umar sai usman ya faɗa sai ce cewa sai gaya masa sai sai na abubakar ce allahu akbar ya ce a raka khifta an yakhtalifa nasu na san kayi maza maza ka rubuta ne dan kar in mutu a ce to ai ba a san wa zai rubuta ba mutane su yi sabani in talata nafsi fi ghashyati in na ya fita a wannan suman da ne ko sai Usman yace na'am sai sai na bakai ce to bashiyar da ka rubuta wannan shine abin da sai na Abubakar yayi Allah ya ƙara yadda a gare shi sai ya fito masallaci ya fito masallaci sai yake cewa a tarzauna bi man astakhlifu alaikum jama'a za ku yarda da wanda na ba a matsayin halifa bayana fa inni wallahi ma alautu min juhudin ra'ayi wala walitu za domin ni ba wani ƙoƙari na tabbatar da kyakkyawar ra'ayi da na taƙaita ban yi ba ko ba zan ɗauko wanda yake na jini na dangi na an tashi zama shine shugaba ba wa inni qad istakhlaftu umar ibn al-khattab lahu wa atihu ga umar nan na ba ku in na muke ya ci gaba da ku saurara ku ji kuma ku yi masa da a wata ruwaya cewa sayyidina usman ne bayan ya gama yin an gama masa shifta ya rubuta to sai ya tafi ya je ya shaida wa mutane ya ce a ya una liman fi hadar kitab jama'a ga fa ka za ku yarda ku yi mubaya'a halu na'am to sai ya gaya muku cewa sai na umar ne allah ya ƙara yadda a gare shi to an ce tabbas kafin ya fita zuwa ga mutane sai da ya kira umar dashi shi in ka ga biyayyar da sai da na abubakar yake wa umar sai na umar da yake wa sai na abubakar iya ƙarshen biyayyar da wani zai wa wani kenan wanda ba annabi ba domin sai na umar tari san rai baya yi a gaban sai na abubakar kun ga ba magana ce wata na fi ka karfin jiki ko na fi ka waye ba duk abin da sai na abubakar yake tatsama da shi na dangantaka umar yana da shi in tatsama sai na abubakar kudi umar ma yana da shi yana da dangi yana da komai amma tun da fifikon musulunci abubakar gaba yake da shi ya rusuna gaba daya ya sallama wa abubakar allah ya kare da haka fa waɗannan sahabban su kara shi yasa allah subhanahu wataala ke cewa ashidda'u 'ala al-kuffari sai ce me rahama ubani sai na umar hankalin sai ya tashi akan wannan hukuncin da abubakar ya yanke shi umar bai taɓa da san shi za a zaɓa ya zama khalifa Yana abu kare ja kuma ya lazimta maka cewa ya ji tsoron Allah akan abin da Allah ya jibinta masa na lamarin al'umma baya sai da abubakar ya tabbatar da wannan to shine ya samu ga ɗan numfa daga nan kuma sai ya fara dawowa kansa ya fara yi kansa muhasaba abin da ya kira accountability yanzu me nake da shi me na me na ta me zan bari in na mutu karshe kuma akwai wani abubuwa da aka rawaito cewa ya yi nadama ina ma dai da bai bar kaza ko ina ma dai da ya yi kaza ko ina ma da ya yi kaza idan ruwa ya ta inganta ke to a lokacin sai na abubakar allah ya kare da a gare shi hatta abin da ya sai da ya auna dukiyarsa kafin ya hau mulki duk wani abu da ya ga sai da ya hau mulki ya samu kudin a mulki ya same shi lokacin sai da ya ce a ɗauke shi a mayar da shi bakin mali tare da cewa ba a daɗe da naɗa shi halifa ba wata rana sai na umar da abu ubaida da waye suka gan shi a hanyar kasuwa ya ɗauki kaya niki niki zai je kai kasuwa za a ci kasuwa suka ce ina za ka ya khalifa da ce kasuwa suka ce kuma kamanta nauyin da Allah ya dora maka na mutane za ka kasuwa ce kuma da ne zan ciyar da iyali na an ban tafi kasuwa ba suka ce to gaskiya mun muna da shawara a dinga iban maka albashi daga cikin baitul mali ka daina zuwa kasuwa don ka shagala da hidimar al'umma to karshe aka yanka masa rabin akuya duk wata na musulunci da wani ɗan cikin kuɗin da bai taka kara ya karya da haka a lokacin ce ya zanto ya daina raba hankalinta ya daina tafiya kasuwa bayan nan kusa da da manzon Allah sa amma har ya har ya taɓa fita ma ya je shan ya je ya yi kasuwanci ya dawo kuma ya nemi izinin manzon Allah sa Allah kuma ya ba shi dama ya je ya dawo Allah ya ƙara yadda a gare shi don haka da ya zo dab da zai mutu duk abin da ya ga ya tsare ce ruddu ma inda na min malin musulmi duk abin da aka san cewa na baitul malami a dawo da shi sai na abakar bai taba sanya tunaninsa akan abin da zai ci ya more ya gwangwaje ba mu anan idan shugabanni suka tashi barin ofis da ranar lokaci ya kusa ta suke cewa a duk ba a gani abin da an san cewa ila ma sai an neme shi wanda zai iya koyuwa a ɗauke shi a koyi wanda ba zai koyi ba kuma a yi auction mu siya kawai ya zama namu haka yi in kuma shine shugaba na sama na kwata-kwata to don ya rufe bakin tsanya sai ya duba ofisoshi gaba ɗaya sai musu gwanjan kayan abubuwan ye wacan ye wacan ye wacan tafi kuma ne sai ya tattare shi ma zai yana sai a haɗu gaba ɗaya a talauta al'umma ku dai zuwa ga yadda muke rayuwa a cikin bakin talauci a bisa ta'arifin bankin duniya duk ɗan adam ɗin da a kullum baya samun dala biyu to yana ƙarƙashin layin talauci shi ba maganar talaka ake ba shi tukuna sai da aka yi rami ne aka sa su aka shimfiɗa filanki akan aka yi dakin akai sannan talakawa suka fara hawa wasu suna ƙasa ne ta ta hatsin faɗa dala biyu ba nawa ne dala biyu a lissafin cdn eh ya kai ɗari bakwai da wani abu ko eh eh dala biyu ya kai ɗari bakwai nawa ce dala a lissafin cibiyar ɗari uku da nawa da saba'in ɗari to naira ɗari uku da tamanin su biyu eh ɗari bakwai da sittin sau goma dubu bakwai da ɗari shida sau uku dubu ashirin da tara ko dubu nawa ɗari eh dubu bakwai da ɗari shida su uku nawa kenan dubu ashirin da nawa to wanda duk a wata baya iya samun wannan to shi ba magana talaka ake ba ana magana yana ta hata kafin fakar kaga dala biyu a kullum kaga in ka buga ta su talatin dala nawa kenan dala sittin ko to ka buga sittin su nawa to ɗari uku da tamanin zai baka nawa sittin su ɗari uku da tamanin shi ne fa mutumin da yake ta ta karɗin baka amma har yanzu gwamnati ta kasa ta iya biyan minimum wage ya zama naira dubu talatin har yanzu a ake akan wani amma ba abin da yake canjawa a alawar na 'yan siyasa kudaden tafiya da suke in tafiya ta kama dan motsi kaɗan wani babban jami'i zai yi tafiya bai kada an jawo miliyoyin kuɗi wanda za su iya raya ilimi za su iya raya lafiya za su iya raya tsaro za su iya raya kasuwanci yayin da za ka je ka tarar da wata 'yar kafa yanzu in ka duba bakar wahalar da 'yan kasuwanmu ke sha wallahi ba don arziki a hannun allah ya kebara 'yan kasuwanmu sun daina yin arziki mutum fa ba wai gwamnati ce ta ba shi kuɗin ba tun yana yaro ta so yake neman kuɗin nan ya fita kasar wajen ya je ya siyo kaya amma kaga ya ce zai shigo da kayan ta halattacciyar hanya har yanzu da ake matsa hanyoyin wala an wasa sai dai a tsara kaya dole dai an taushe sai dai abu ta rauniyar hanyar ita ma sai ka tuka a kayan zuwa yi da kwasu wasu na abokan kurgai da yace duk abin da aka san na musulunci ne a mayar da shi kuma wallahi abin zai yi ba sai na abubakar kaɗai ba ka taho a nan nan kusa kusa mala abubakar kuma an ce hayya mutu ba shi da motar kano motar da yake hawa ta jama'a sun nasarar islam ba ta saba ce ta jama'a sun nasarar islam kuma an sha a kashi shi da wato shi da yana da daman ma ya samu ta halal ta kyauta yana cikin karatu da kamar ke ba mu labari wani ya ce masa malam da Allah ai mun addu'a an tace min mota ya ce to Allah shi mayar ma da wasu ana tsaka da karatu sai ga an ce malam gashi an kawo maka kyautar mota ya ce to ya karɓi kullum Allah ya taka da ya yi addu'a ce to Allah ya na wanda ya ce mota shi ta da ya ce gashi ce to gashi Allah ya mayar ma shi ko fita ma bai ya ga motar kuma ya yi fa gidan da kayan. na jihohin arewa ba wai na na gari ɗaya ba su kuza Allah ya ji ƙarsa da rahama ya gafarta masa haka mutanen nan suke su ba wai suna so su tata ba ne ba za ka taɓa gane kuskurenka a kan fahimtar ka gaba da kuɗi wa lafiyar da kan mutuwa ka ga mutum yana cewa ma abna an nima ma abna an ni kuɗi na ba dan fa ba za ku abu ne ka da ku titin ba ko ba ka taɓa zuwa wajen Allah ya ce ka kyauta da ka tara wa iyalanka naira kaza abinda Allah zai ce maka shine ka kyauta da ka aikata kaza da kaza da kuɗinka amma wannan ba an ce bai ka talatta kawai wasu iyalanka ka ba su ba komai bane wanzur liman malaka dunya bi akmaliha hal adati ya bi ghairi al-ma'i wal kafani da kai da wanda ya fi kowa kuɗi duk mutuwa in ɗaya ce dai binne ku za a yi ba za a binne ku da komai ba ayyukan ku kawai su za su cece ku Allah ya samu dace to sai na bakar Allah ya ƙara ta a gare shi ya ce duk abin da kuka san cewa mun sami shi ne a wannan gwamnati mayar da shi cikin baitul mali ba kowa wajibi ba ne akwai abin da zai wuka ci shi ne da haƙƙi to amma shi dan ma gudun kar ya je garin daukar haƙƙinsa wani abu ya shiga sai wara'u shi wara'u ba tilas bane amma dai aiki ne na manyan mutane karka ce to ai su kuma ragowar duk bisi haka ba ba dole bane ba amma dai wannan dan an nuna cewa ga yadda manya suke yace ce ma inda na min malin muslimi fa inni lam aqit min hadha al mal shay'an ya ce sannan wa inna arzi bi makani kaza ina da fuloti a wuri kaza wannan fulotin na bar wa musulmai shi saboda ina kan wannan mulkin na samu na siya sai daga bayan umar da yake umar yana da kuɗi shi ma sai ya ce a je a ba tare da sarrafa sai na bakar ya ce a je a yi wa wannan fulotin kuɗi aka yi wa kulotin kuɗi sai umar ya siya da ya siya sai ce to wannan kuɗin a a sashi a bai su mal ai an mayar ko ya ce ku kuma dangin abubakar ku riƙe wannan na bawa abubakar sai ku ɗauka a cikin gari kaga wa faɗi ke Allah ya kare da a gare su shi yasa sai na umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa rahimallahu abubakar لقد أحب أن لا يدع لمن بعده وأن لا يدع لأحد بعده مقالة ألا يجيك عن أبو بكر يا وهل أنت وإن كتب مبارك shi dai ya zaɓi ba zai bar ta cewa wani abu da za a iya gani a tanka ba ga waɗanda za su zo bayansa Allah ya ƙara a gare shi an ce na ya rasu bai bar dinare ba ko dirhami gaba ɗaya kuɗin nan na nasa sai da ya rabar su kawai ya bar bawa guda ɗaya ne a cikin bayansa wanda shi wannan da sai kuma wato wani sa da ake masa ban ruwa da shi a gonanta sai kuma wata katifa wacce an auna ta an ga gaba ɗaya ba ta fi dirhami biyar ba kuma ya ce in ya mutu ya yi wa umar kyautatta da aka wasu sai na umar sai na umar ya fashe da kuka ya ce a ta'abu abubakar man ba da hutu a da abubakar ya wahalar da na bayan sa wahalarwa ma'ana yanzu ke nan abin da yake nufi muwa ma mu yi takatsun kan irin wannan takatsun sun nasa amma dai wannan ruwaya gaskiya tana da san akwai shakka a cikinta akan a ce sai na abubakar ya rasu bai bar komai ba domin an samu wasu ruwayoyin da suke cewa ya yi wasiya da kaso ɗaya bisa biyar na dukiyarsa kaso ɗaya bisa biyar yake cewa a kudu min mali ma a kaza Allah min fa'il musulmi ya ce zan fashi kaso ɗaya bisa biyar kamar yadda Allah a cikin dukiyar musulmai iyakacin ta ya ɗauka ba anna lillahi khumsahu haka ya ce to kenan idan da ba shi da kuɗi to ai da ba zai yi wasiya da kaso ɗaya bisa biyar ba kuma wannan ma ba ƙaramar ba ce kuma sannan ya tabbata cewa akwai gonar da ya ba wa na aisha kyauta ya ba wa umar na ita kyauta to kaga wannan ya nuna kenan ya bar wani abu to sai na bakar allah ya ƙara da a gare shi bayan ya tabbatar da wanda zai ci gaba da halifanci kuma ya yi tunani a ya yi tunani game da abin da ya shafi mayar da dukiyar muminai to kuma sai ya zanto yana ta fatan ya zama ya kukuta gaburan komai lokacin da zai bar wannan duniya ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala don kar Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi akan abin da ba shi da hujja to sai kuma ya karkata zuwa ga abin da ya rage masa na rakowar numfashin da ya rage masa a lokacin nan ya yi wasiya cewa idan ya mutu yana da wasu kaya sababbi tunda kun ga dama zani ne suke daurawa da da mayafi sai ce to wannan kayan ya ajiye su a binne shi da su domin ya ce mamaci shi ya fi bukatar wannan sabon kayan fiye da niyar sannan kuma ya ce idan ya mutu a matarsa asma'u bintu umay wacce ya aure ta bayan rasuwar ja'far ibn abi talib yace to ita yake so ta yi masa wanka yace idan kuma ta kasa yi ta kadai to a kirawo ɗansa abdurrahman yayin na aisha kenan ya taya ta to a lokacin ana tsaka da wannan na ibn harisa ta yazo da sako daga iraki sai na abokan allah ya kara da a gare shi ya ce masa ya shigo to da ya shigo ya gaya maka cewa suna so a ƙara maka sojoji da sai da ba zai iya yin tunani mai ƙarfi akan abu saboda jikinsa ya rauni sai ce to in ya rasu in ya cika umar ya tabbatar da wannan abin da shi musanna ya zo da shi to sannan ne fa sai jikin sai na abu kare zafi sosai shi ne mana na aisha ta shigo ta gan shi yana fama da zafin rashin lafiya shi ne sai ta fara cewa al'amuru kama yi wani tsara'u alal fata idza ashrajat yawman wa daqa biha Ta ce la'amruka na rantse da ubangijin da yake kula da shekarunka ma yi sara'u alal fata wato dukiya ba za ta wadatarwa da mutum komai ba idan hashara da yawman idan rayuwa hashara da wato ta zo wuya wa za a bi hassadaru a ya zarto kirji ya kuntata saboda mutuwa ta zo wanda asali wannan baitin na hafin ibn abdullahi al-ba'i ne wanda ke cewa amawiya innal mala a amawiya qad talat tajannuru wal hajar wa qad Gada da min tilabikum al-urru amali amawiya innal mala ghadin wara'ihum wa yabqa min al-mal al-ahadith wal-dhikr amawiya inni la aqulu lisa'ilin idza jaa yawman halla fi malina nazru amawiya imma mani'un fa mubayyinun wa imma ata'un la yunahnihu zajr amawi ma yughni sara wa atwa al-amru kil ma yughni sara wa 'ala al-fata idha hasharajat yawman wa daqa biha as-sadr in ji hatimu sa'i kenan yake cewa ya ce ma wiya matar ta kenan innal mala ghadin wara'in ita ita dukiya fa zuwa take ta tafi wayan aminan mali a hadisu wa zikiru abinda yake saura kawai shine mai aka yi da dukiya an a shi shine ke cewa al'amuru kinarin rantse da ubangijin da yake raya ki ma yi kudu sara'u ala fata wadata kuma za ta yi wa mutum komai ba dukiya ba abinda za ta yi maka idan hasar da fiye ranar jaranka yake kai kawo a makogaro wa za a bi hasadar kirjinka ya kuntata to a lokacin da ka tabbatar da mutuwa za ka yi ko ma ka tara dukiyar ba za ta yi maka amfani ba to sai na abubakar yana zinta ta faɗa haka ita kuma ta ga halin da sai na abubakar yake ciki ne ya juyo ya kaɗa kai ya kalle ta kamar ya fita ta da wannan magana a ya za ki zo ki min watsa daidai lokacin da ka so. sai ce ba haka za ki ce ba ya ummul mu'mina ki ce dai waja'at sakaratul maut bil haqqi zalika ma kuntum tafi sai abinda za ki ce raɗaɗin mutuwa ya zo da gaskiya wannan shine abin da an faɗa kake karkacewa ba ka so a faɗa kana kamar kai ban da kai to a lokacin nan sai na abubakar ya faɗi wannan shi ne ba da na aisha ta gari alamun mutuwa ne sai ta kawo baitin ubaidu gudun abram a cikin mu'allakarsa yana cewa kullu zi iblin mawrutu wa kullu zi salbin maslumu wa kullu zi ghaibatin ya'ubu wa ghaibul mawuti la ya'ubu yace wa kullu zi iblin mawrutu duk mutumin da yake da arzikin raƙuma to za a gaje su wa kullu zi salbin maslumu duk wanda yake da kaya wata ran za a cire kayan a wajen yi. ko a wajen yaki a gafe su wa kullu bi ghaibatin ya duk mutumin da ya tafi ya bar gida ana ɗan ran zai dawo in dai kai tafiya komai daren daɗewa a sa rai za a ganka wa ra'ibul mauti amma wanda tafiyarsa ta mutuwa ke la ya shi kenan ba zai dawo ba wasu kuma suka ce a shi da kansu sai na abubakar ne allah ya ƙara yadda a gare shi ya faɗi wannan to ƙarshen abin da ya faɗa shi ne tawaffani musulman wa alhaƙini bi salihin allah ka karɓi raina ina musulmi kuma ka riskar da ni zuwa ga mutane na gani to a wannan lokacin ranar litinin 21 ga watan juma'a da al'ahira shekara ta goma sha uku bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda a littafin kalandar boko 22 ga watan augusta augusta august shekara ta 634 a ranar ne Allah ya karɓi rayuwar sai na abubakar a lokacin ya cika shekara 63 da yamma bayan rana ta faɗi a wannan ranar kuma a ranar da ya mutu ranar litinin din ya mutu da yamma aka binne shi da daddare asma'u bintu umais ta sai masa wanka abdurrahman bin abi bakar ya zo ya taya ta yana zuba mata ruwa nan bayan aka tsora sai na abubakar akan makara aka kai shi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan an masa sallah aka binne shi a ɗakin ummuna aisha allah ya ƙara yadda a gare ta wanda ya jagoranci sallar wanda suka ɗauki gawar tasa a cikin makara umar ne umar ya shiga wajen uthman ma ya shiga da abdurrahman bin abubakar bakar suka shiga cikin kabarin nasa suka sashi a ciki sai na umar kuma shine ya jagoranci yi masa sallah a lokacin da suka za su tashi a cikin kabari da balha da usman da umar da Abdulrahman sai ga muhammad a sai ga abdullahi bin abubakar ya tau ɗaya ɗan ɗan ke na abubakar sai sai na umar ce dakata tun da ɗan uwanka a ciki kuma ga mu ba sai ka shigo ba ku an binne shi a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yanda aka sanya kansa a daidai inda kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama take amma an jingina kabarin nata a jikin kabarin manzon Allah zuwa ba wani gap da aka bari tsakanin su illa kawai katangar kabarin nata sai zanto katanga ɗaya ce kawai rami biyu akai kan na abubakar ya fara daga daidai kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi abi wa ummi aka aka yi masa lahadi. ba shakku aka yi masa ba lahadu aka yi masa aka zo aka sa shi a ciki aka yi bankwana da shi aminin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda da ijma'in sahabbai ya fi kowa imani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda har ƙarshen numfashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karshen haɗuwarsa da mutane bai manta da dattakon abubakar ba Allah ya ƙara yadda a gare shi ce inna min amannin nasi alayya bi nafsihi wa malihi abubakar ko ababakar law kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu ababakar jazar wanda yake khalili na bada'ina to da na rike abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai na abubakar ya rasu hankalin mutane tashi a madina raɗaɗin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙara dawo musu saboda wannan babban rashin da suka yi a lokacin da ya rasu nan sai na aliyu allah ya kare ta a gare shi kusan sai na aliyu ya shagala da yawa bayan rasuwar manzo allah sallallahu na ɗaya jimamin rasuwar manzo allah sallallahu na biyu kuma ya yi jinyar matarsa wata shida a daidai lokacin duk da ake wannan yakin rida a na aliyu kuma yana jinyar matarsa domin shine aula ko da ba mijinta ba ne ayyayenta ne to kuma sannan ta zo ita ma masoyiyar tafiye da kowa bayan manzara sa ita ma ta zo ta rasu da ka sai ya zanto dukkan kazar ɗin mutum ba za ka dinga jin sa ko amma tare da haka ya taimaka wa na abubakar kuma sai na abubakar bai bashi ya ji ko ina ba yana tare da shi yana cikin yan gaba gaba na na gwamnatin na abubakar da haka lokacin da na abubakar ya rasu sai na aliyu ya fito yana kuka sai da ya zo daidai bakin inda aka sai na abubakar ko kofar da sai na abokan ɗakin na na ya ce rahimakallahu ya ababakar Allah ya ji kanka ya ababakar kunta wallahi awwalal qawmi islam na rantse da Allah ka kasance kai ka fara musulunta a cikin mutane wa akhlasahum imana ka ci su imani ga baki daya wa ashaddahum yaqina ka ci su ilimi da tabbas da sakankan cewa da al'amarin Allah billahi wa rasulihi haka sai na aliyu allah ya ƙara yadda a gare shi ya faɗa yake cewa kunta wallahi awwalahum islama wa akhlasahum imana wa ashaddahum yaqina wa azamahum ghinan kuma kafi su wadatar zuci wa ahfadahum ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma kafi kowa kiyaye alkawarin da ke tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ahdabahum ala al-islam kafi su dukufa akan musulunci wa ahmahum an ahli ka kuwa tsayawa akan cewa ka kare musulmai wa ansabahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khuluqan ta fuskar dabi'u kuma ka kowa dangantaka dabi'u da manzon Allah sama wa fadlan da falala wa hadiyan wa samtan da shari'a da nutsuwa fa jazakallahu an al-islam Allah ya saka maka da alkhairi a bisa abin da kawai musulunci wa an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khairan Allah ya taka maka akan abin da kai wa Manzan Allah sama da abin da kai wa musulunci da abin da kai wa musulmai saddaqta rasulullahi hina kazzaba unna. ka gaskata da annabi a lokacin da da yawa mutane suka suka kare sa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wasaita wasaitahu hina bakhil ka dinga taimakon sa lokacin da kowa ya rike kudin sa aka sakawa Manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa qumta ma'ahu hina qa'ad lokacin da kowa ya zauna kai ka tashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sammaka Allah fi kitabihi siddiqa kai ne Allah ya kira ka da suna siddiq a cikin littafin sa wallazi jaa bis siddiqi wa saddaqa bi ce kai Allah yake nufi mu mun sani kunta wallahi lil islam hisna ka kasance kai ne katanga garu da ya hana a shigowa musulunci walil kafirina nakiba kuma kai ne mai saukar da bala'i ga kafirai lam tadlil hujjatuka duk wata hujja da kake da ita a miƙe take baka bata ba walam tad'uf basiratuka kuma ilimin ka bai rauni ba walam tajbun nafsuka kuma zuciyarka ba taba jin tsoro ba bata taba tsorata ba walam tajbur nafsuka kal jabal la tuharriku al awasif kai yadda ka san dutse kake guguwar iska ba ta motsa shi wala tuziluhu al qawasif sannan mun irin iskar nan da take tasowa ba ta sanya wato ko tsawa ba ta sanya dutse ya bar inda yake kunta kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'ifan fi badnika kai kan dama ba wani karfin jiki ne da kai ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qawiyan fi dinika amma karfin addini ne da kai mutawadi'an fi nafsika ga ka da tawalu azima inda Allah jalilan fil ardi ga ka da girma a wurin Allah sannan ga ka babba ne a duniyar nan kabiran indal mu'minina sannan kana da girma a wajen mu'minai lam ya kulle ahadin indaka matma'un wala hawan ba wani wanda ya isa ya kwadayin zai iya zuwa ya ribace ka ko kuma san zuciya fadda'ifu indaka qawiyyun wanda duk yake da rauni a wajenka kai kana daukar a matsayin mai karfi ne wal qawiyyu indaka da'ifun wanda yake takama da kansa yana ganin yana da karfi kai a wajenka ba a bakin komai yake ba ba shi da karfi hatta ta'khudha al-haqqa min al-qawi wa ta'khudhuhu lid-da'if sai ka yi iya bakin kokarin ka ka ƙwatarwa rarrauna haƙƙinsa daga wajen wanda yake mai ƙarfi fala harraman Allahu ajaraka wala adallana ba'daka kar Allah ya haramta mana ladan musibar mutuwarka kuma kar Allah subhanahu wataala ya fitar da mu bayan wannan shine abin da sayyidina Aliyu yayi Allah ya kare da akare shi kuma ina kaman abba yana nuna min lokaci yayi to zamu dakata haka a ah, sani bal Allah muna da batun jam'ul qur'an ko matsalar jam'ul qur'an matsala ce babba kuma tana da tata ma'anar ta ilimi zan yi ishtihadi na ga in Allah ya kaddara in za mu iya mata zaman makinta don za ta ci zaman maki in kuma za mu shiga cikin tarjama sai na umar ne kai tsaye sai mu koma littafi a ah, kamar da kuma muka sani dai gashi kuma lokacin sallah ta azumi ya matsu yanzu haka ina ganin bai huce bai huce kwana nawa bai huce sati nawa ba eh kwana 20 daidai ko ko 19 kuma laraba ne zuwa ba mu da tabbacin yin karatu sai dai in Allah ya kaddara ban yi tafiya ba ma ina ganin da litinin da talata da laraba masu zuwa in dai aka ji kishin kishin ba mu karatu litinin ba da talata to ba za mu laraba in ba mu karatun kofar ruwa da gwammaja ba kuma allah ya kaddara mun yi to za mu sai zaman to dai watakila kafin azumi karatu dai za mu take za mu duba mu gani in za mu tsora ne a littafin to kuma za mu yi jam'ul qur'an ne musamman saboda mu yi raddi a kan aƙidar waɗanda suke ganin cewa alƙur'ani bai cika ba ku ji irin matakan da aka ɗauka kafin a rubuta ƙur'ani a lokacin sai na abubakar Allah ya ƙara da a gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi